Jama'a Assalamu alaikum. A shirinmu da ya gabata mun ji yadda 'yan damfara suka nemi kwaɗaita ma wakilinmu na Katsina Zaharadin Sani wata harkar miliyoyin naira saboda suna neman su raba shi da kuɗin da zai biya na samfur. Dama duk dogon turanci da labaran da aka yi ta kitsa masa akan a ingiza shi ne ta yadda zai rabu da wannan kuɗi nasa. Da aka tura masa lambar account na wani mutum mai suna Nura M Abubakar a bankin Diamond Bank sai ya ɗauki waya ya kira kanwa uwar gami mutumin da ke kiran kansa wai injiniya Ibrahim Aliyu Mina. Daga nan sai suka fara wasan kura. Hello? Ya turo mu account number. Okay. Na ga Diamond Bank. Okay, shi ne uh, wani shi ne cewa kan nasu. Yawa, to an shirya ni am scared na ɗan ji tsoro saboda na ga kudin. Kana tsoro mai. Sun ce kamfani ne da Card. kuma na ga sunan wani ne aka yi ba ka ji ba ka ji ne ka ji ne eh ka surun kuɗi ne ko da ka sa ba ka surun kuɗi da zuwa ka sami da shi ne a wuya kada a saka kuɗi ya je cikin account din wani to shi ne nake tsoro in kuma you you agree in je sa kuɗin to zan sa eh kana ji na eh mun eh. san ka ba zan baka yin wannan harka ba. A'a don wari ai duk ko kasa ko babanka ne kuke harka da shi. Kaga za a cuce ka za ka iya gaya mai da gashi baka yadda ba amma in ya yadda ka sa. in ka da zan je in sa amma ni a yi in je in sa eh, ka na an ce kamfani muke dilin da shi sun ce they don't collect money za su ba ka za eh, ina jin sa ba ka chief accountant accountant ne sa a cikin account din accountant ni na so in gani account din mora card to amma if you agree I'll go I mean I'll carry on you are you are a learned person who went to school, go back over. Uh, my consultants are coming to meet you. That's where you put in I can three hundred and fifty thousand. The total money are coming to meet you, you only thirty five million. So so bad. Eh? Very good. Yeah, yeah, yeah, go directly to the bank and eh, the position could you go? Go directly to the bank and make deposit of that one hundred eighty thousand. The entire great Gamma can to meet you there back one and one packet. Okay. My consultants are coming to meet you with enough money. So that's that's just sir. I'll tell you. Uh huh. Yeah. Sorry. That is all. Hello? Hello? Eh? Yawa gane na Idilex, na yi confirming daga shi other guy ta. Ta. Ya ya ce, he assured me ya ce, I should just go ahead in sa kuɗin. Ai ka ce ni ba karamin yaro ba ne fa. Na san kai ba karamin yaro ba ne, amma ni ma ai ba karamin yaro ba ne ko. Ina ba ka ba gani ba. Kuma ya sha harkar business. Business din an ce mana company. to kamfani din nan nan sunan kamfani zan gani a account number to wannan ma zan wani ne amma sai ka je sai ka je magana wanda kai maganan gaskiya ne mutane wanda ba su da register da mu da ba su company daga in taimako na ne za ku yi irin account number na shi kaciya ne saboda yawa kasan da yawa yawa da na turo za ku mai da company account eh yanzu by insha Allah in the next 10 minutes zan je banki din zan maka da depositin to ba masu da in kana shiga na je zan da zan matsa masu da Allah kudin na process na da wuri they should post it to you da na je Wani you are let me know eh okay so hello hello Ya. hello eh wai ina ji A kai kira ne baka da ji eh na ce na ga yanzu ba su zo ba na ba wani gaya je sa kuɗi a banki kuma shi wada gaya da ce mai koya ga alat ba hello hello hello hello hello ya ta ba da kolin baka dau waya ta ba ok na jin ka yawa na ce baka dau waya ta ba ɗazu, ban san inda aka kwana ba ka kyale Ya ba duk abin serious ba za ta na rubuta ka waya ba yawa na ban ta abu serious ba na ce maka gayan nan na sa aje a tura miki kuɗi kuma shi kuma bai kira na ba na dau waya ku na ga duk kun ki ɗauka, na ce to a don know wata sun kuma to zanen na to bai sai da safe na hello hello Ah, ya gida. A je ya dai. Lafiya lau n'i magana ba yau, kuma ka ce za mu yi magana. Okay. Ji ba daga gari. Hello? Hakika. Ko wannan business ɗin ya wuce ne, nomo. Nomo ya wuce. Ah, ni za ku cuta ko? Ku canza wasu da za ku yi ko wannan amma ba ni ba. Duk abin da muka da ku na ya rekodin da shi. wawa ne. Ku da jakai, barayin banza barayin wayi. Ke kaka yayi. Uh, eh, good evening. Good evening. Eh, We discussed yesterday, but he didn't pick my phone. I don't know what happened. But what else? Yesterday morning. Uh, why not? They are busy. Eh? Which busy? Four nine people, idiots. You better listen. You can't dupe me. To, na kira zahararin ɗin domin jin yadda suka ƙare daga baya. Eh, waɗannan mutane dai Alhaji Ibrahim yawanci dai suna kiran mutane ne da yake mutane sun sha gaya mana irin su sosai Allah bai ba sa'a ba na su damfare ni sai suka shaida min cewa su mutane ne waɗanda sun sani da daɗewa mun yi makarantar jami'a da su mun yi aiki guri ɗaya da su irin gurare haka an ji aiki ana rubuta irin irin attendance haka a turance kamar ka rubuta lalle ka zo ka halarci wannan taro ko wani abu haka mm. sannan kuma sai suka ce mun ai mun taɓa zama wai wani hotel a abuja mun yi wani training sai na ce to ni waɗannan mutane wani hotel ne suka faɗi mun na ce eh, to lallai na taɓa zama wannan hotel din to mm. abin da ne zargin su waɗannan mutane suna zuwa irin wuraren hotels hotels haka suna binciken irin abin da zan ce profile haka na mutane mm. in suka duba suka gani sai kawai sai su haɗa lambobi sai su fara kira mutum saboda in ka je taro ko na abu wani lokaci har lambar ka har kana bari. Wato kana jin cewa daga tanan suka samu lambar ka? Eh lallai zargin da nake daga tanan suka samu lamba ta. Daga baya sun zo sun daina ɗaukar wayanka ne ko kuma ya aka yi ne ah, me ya faru bayan da ka tabbatar da cewa su waɗannan 'yan damfara ne kuma bayan da ka faɗa musu cewa ka san cewa su 'yan damfara ne mai suka yi? Eh daga baya lokacin sun fara kira na to da na saki jiki da su suna ta bugo min haka ina ɗauka to lokacin sai na ce musu da Allah su dan bani lokaci ina aiki sai suka ci gaba da matsawa wajen kira na to sai na koma gefe ɗaya sai na ce musu to lallai yanzu na shirya su wane ne sai suka yi min bayani da irin yadda sun sani sun sani haka sai na ce to lallai to me kuke so daga gare ni shine sai suka fara min wannan bayani wanda dai ya gabata wanda duk masu sauraro sun saurara to sannan daga bisani sai suka nemi lallai a yi wannan abin nan hudda da ni ta waɗannan kuɗaɗe waɗanda har na ce masa lallai ni ba da dubu ɗari biyu da hamsin sai dubu ɗari da tamanin sai daga bisani lokacin da duk na fara gano waɗannan mutane lallai yan fona ne wato yan damfara sai na nuna masa cewa kai ni za ku damfara to lallai ku koma ku san irin mutanen da za ku damfara daga bisani alhaji ibrahim har sai da suka koma ma suna ta irin suna ta irin nuna min cewa lallai ni wawa ne takarai me yasa ma ni suka ma kira ni irin da hada dai zage-zage haka da suka yi mu alaji mm, na ji zagi a cikin wannan abin sosai eh. yadda kuke magana dinnan kamar akwai alaman cewa da farko da ka so ka ɗauka cewa kamar da gaske wannan wata harka ce ta gaskiya amma daga baya sai ka fara ɗari-ɗari da wannan al'amari nasu. Eh lallai Alhaji bayan su waɗannan mutane lokacin da shi wancan mutumin na farko wanda ya kira sunan shi da Alhaji Ibrahim Mina. To ya mm. fara kira na sai ya je mun bayani har ya nuna cewa akwai inda wai muke zama muna zama tare da shi. Duk mutumin da ya mun bayani lallai na ƙara na nuna na yadda lallai akwai gura duk irin yadda sufofin da ya nuna min. wurin da nake zama da guri kaza ko don mun yi hudda sai na ci to ai ban san ka ba sai ce a ai mun yi hudda a guri kaza kuma mun zauna guri kaza har ma muna tashi mu je mu yi sallah mu yi wane ne duk dai abubuwa haka da yawa da ya ta faɗi mu har na dan yarda da shi na to sannan lokacin da dai suka fara irin bayanin waɗannan kuɗaɗe to lokacin ne sai na fara kawa a jikina cewa lallai irin waɗannan mutanen sun yau a wurare daban-daban mm. irin waɗannan yan fona din waɗanda dan kafin wannan abin ya faru da ni akwai wani bawan Allah da ya gaya min cewa shi wallahi sai da ya zuba masu dubu ɗari uku a cikin account ɗinsu wanda suka turo masu. Hmm. Sannan akwai wani ma wanda ya ce min shi sun anshi kuɗin sun kusa dubu ɗari bakwai. Duk haka irin da ya waɗannan abubuwa. irin waɗannan. Sai ni ma na sha jikin na sha jinin na to kila irin waɗannan mutanen ne waɗanda suke so ka tura masu kuɗi domin su damfare ka. Masu sauraro a yi hattara duk lokacin da kaji an kwaɗaita maka wata harkar kasuwanci ko wani aiki mai tsoka aka kuma nemi wani kuɗi daga hannunka to ka tabbatar da cewa akwai magana kumshe ciki damfarar ka ake neman a yi. Allah ya kare mu Ibrahim Alfa Ahmed ne a Washington DC.